Tarihin Afrika. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afrika inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Bayan tsawon watanni na gwagwarmaya, abin farin ciki ne gare mu a yau kawo ƙarshen mulkin mallaka da ke zama abin kunya a wannan ƙarni na ashirin. A yau mun kawo ƙarshen duk wani salo na nuna wariyar jinsi ko yaudara da suka samo asali daga dokoki na zalunci irin na mulkin mallaka. Instauré colonial. fatan samun ɗaukaka da nasara ga tauraron gwagwarmayar neman 'yancin ƙasar Congo kuma babban ɗan kishin Afirka wanda ya sadaukar da rayuwarsa don gwagwarmayar ganin mun tsaya da kafafunmu. Anan ina nufin Patrice Emery Lumumba. Saboda shi mutum ne mai hangen nesa wanda ya gano cewa samun 'yancin da ake magana a siyasance zancen banza ne muddin babu batun dogaro da kai a fannin tattalin arziki. Bayan rasuwarsa Lumumba ya wuce inda za a bayyana shi a matsayin ɗan gwagwarmayar ƙasar shi ta Kwango kawai. Mutum ne abin koyi ga dukkan nahiyar Afirka. Wannan gaskiya ce kamar dai yadda Jean-Paul Sartre wanda ya rubuta tarihin rayuwar Patrice Emery Lumumba ke nunawa shekaru hamsin da suka gabata. duk da cewa watanni biyu kacal yi yana jagorantar gwamnati amma lumumba ya kasance gwarzo kuma jarumi ga dukkanin rukunonin al'ummar nahiyar afirka wanda har yanzu wasu daga jagororin al'umma ke ikirarin cewa ya kamata a yi koyi tare da bin sawun irin siyasarsa wannan mashahurin mutum ne za mu baku tarihinsa a wannan karo a cikin jerin shirye-shiryen da muka yi domin dubi a game da rayuwa da kuma salo irin na gwagwarmayarsa. talatin ga watan Yunin 1960 rana ce a cikin lokacin bazara, saboda wannan rana ce aka tsayar yayin taron tattaunawa na birnin Brussels don baiwa Congo 'yancin kanta. A gaban zauren majalisar dokokin kasar inda jama'a ta yi dandazo cikin farin ciki da guda-guda manyan baƙi da aka gayyata na ciki da kuma wajen kasar sun fara isa a wannan dandali. Akwai mawaƙa da maraya da aka gayyato don ƙarawa wannan biki armashi. Bikin da ke gudana a gaɓar kokin Congo tutar ƙasar mai launin shudi da kuma taurari na ci gaba da kaɗawa a can kololuwar zauren majalisar da misalin ƙarfe goma sha ɗaya na rana komai ya kammala don soma gudanar da wannan muhimmin biki shugaban majalisar ne ya gayyaci sarki bodwin na kasar belgium da ya kasance na farko da zai fara jawabi to sai dai a gaskiya sarkin baya cikin yanayi na sakewa a wannan biki saboda a jajibiri wani zaune gari banza kiris ya rage ya kwace masa takobinsa na mulki a wani titi da ke tsakiyar babban birnin kasar da a lokacin ake kira Lepolville. Ya ku 'yan ƙasar Congo, ƙasa ta da ni kaina, cikin farin ciki ne muke taya ku murnar wannan biki na samun 'yancin kai a wannan rana ta 30 ga watan Yunin shekarar 1960. duk da cewa yana magana ne a cikin yanayi na mutunta jama'a to amma ɗaya ɓangare sarki badwin ya gudanar da jawabinsu ne tamkar dai wanda ke bayar da umarni ga 'ya'yansa saboda bayan ya yaba wa salon mulkin mallaka sarkin ya kuma yi wani kashedi ga sabbin magabatan congo da ma al'ummar wannan ƙasa ta hanyar nuna musu abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata su yi ba ya ce kada ku ji tsoron juya mana baya a kullum a shirye muke mu taimaka muku da shawarwari a cikin tattausar murya shugaba kazabubu wanda ne turawan suka ɗora kan kargar mulki kafin wannan biki na 'yancin kai ya miƙe tsaye inda ya baiwa sarkin amsa. A cikin wannan babban aikin da ke gabanmu na kula da al'ummar ƙasa mai mutane miliyan goma sha hudu, muna jiran gudunmawa daga duk wanda zai iya taimaka mana don samar da kyakkyawan jagoranci ga wannan jama'a da ke cikin farin ciki da son aiki, domin tabbatar da haɗin kai a matsayin ƙasa ɗaya mai ƙarfi. Yayin da shugaba Kazabubu ke gabatar da jawabinsa sai wata hatsaniya ta barke a zauren taron. Patrice Lumumba ne yake kokarin ganin cewa lalle sai an bashi dama ya gabatar da jawabi. Duk da cewa ba a tsara hakan ba a wannan biki. Na farko saboda shugaba Kazabubu ya gayyato sarkin Belgium ba tare da shawararsa ba. Sannan a ganin Lumumba jawabin da shugaba Kazabubu ya gabatar a gaban sarkin ya kasance mai sassauci sosai. Lumumba dai na da ra'ayin cewa wannan samun 'yancin kai ba wai kyauta aka baiwa al'ummar Congo ba, a lokacin da aka bai wa lumumba damar yin magana fuskokin wakilan kasar belgium sun turnuƙe tare da ɗigawa kansa ayar tambaya ko saboda mai shugaba kazabubu bai karanta wani sashi na jawabinsa ba inda yake yabawa kasar belgium musamman sarkinta cikin nutsuwa dai ne patrice lumumba ya fara jawabin nasa tare da takawa magabatan kasar belgium birki lokacin da ya fara jawabinsa sam bai mutunta wani tsari da ake amfani da shi ba a diflomasiyance inda ake ambatar sunayen manyan baki ko kuma baiwa kowanne matsayi da kuma darajarsa a cikin jawabin. Wannan biki ayyana samun 'yancin kai na ƙasar mu ta Congo da aka yi a yau. Duk da cewa an tsara shi ne tare da hukumomin ƙasar Belgium, ƙasa abokiyarmu wadda a yau muke daidai da ita. To amma ya kamata a sani cewar har abada mu 'yan ƙasar Congo ba za mu manta da cewar wannan yanci mun same shi ne bayan doguwar gwagwarmaya. Gwagwarmaya ce da muka sadaukar da komai namu kama daga ƙarfinmu wahalhalu kai har ma da zubar da jininmu saboda haka wannan yanci da muka kwato ta hanyar gwagwarmaya da kaifin takobi da jininmu muna alfahari da shi har cikin zukatanmu cikin nutsuwa da kuma jinjinawa abokan gwagwarmayarsa ta hanyar taƙi lumumba ya yi tuni a game da cin mutunci da kuma wulakancin da ya ce al'ummar ƙasar ke fuskanta a lokacin mulkin mallaka kuma duk waɗannan kalamai yana furta su ne a gaban sarkin belgium Shekaru tamanin muka share ƙarƙashin mulkin mallaka, raunin da aka yi mana har yanzu muna jin zafi, sannan kuma akwai tabansa. Wannan rauni ne ɗanye shar don haka da wuya mu iya mantawa da bakar ukubar da muka sha. Mun gudanar da aiki tukuru, sannan mai wahalan gaske, amma albashin da ake baiwa mutane baya ma wadatar su don cin abinci ko sayan tufafin sanyawa, ballantana ma mu iya ilmantar da 'ya'yanmu da ke a matsayin masu muhimmanci a gare mu. Mun fuskanci wulakanci, zagi, duka da safe da rana har ma da yamma ba don komai ba sai domin kawai muna bakar fata. Ba za mu manta da cewa an yi lokacin da mutum ba zai iya zuwa gidan abinci da abokinsa ba, saboda farar fata kawai ake warewa irin waɗannan wuraren. domin holewa an kwashe mana arziki da duk wani abu da muka mallaka saboda an kafa mana dokoki na fin karfi duk wata dokar hukunta masu laifi san ba ta aiki sai dai kawai kan bakar fata mun fuskanci wulakanci a fannin bayyana aƙidar mu na siyasa da ma na addini mun yi gudun hijira a cikin ƙasar mu sannan wani lokaci ma ƙara mutuwa da rayuwa muna tuna da cewa duk wasu gidaje masu kyau mallakin farar fata ne bakar fata na rayuwa ne a cikin gidaje da aka yi na ciyayi ko ganyayyaki baƙaƙe ba ma iya shiga gidajen silima ko wurin cin abinci ballantana shaguna tare da farar fata haka lamarin yake a inda za a yi balaguro muna janye da farar fata a cikin kura hankalinsa kwance alhali ba mu da ko takalma a ƙafafunmu waye zai manta da kisan gillar da aka yi wa 'yan uwanmu tare da zubar da su saboda kawai sun ƙi miƙa wuya ga mulkin danniya da baba kere. ƙarshen shawabin wanda kai tsaye ake saurare daga ƙasar belgium sarki baldwin ya tattara tawagarsa tare da yin barazanar wucewa belgium ba tare da bata lokaci ba a wannan rana matuƙar dai magabatan ƙasar congo ba su nemi gafarar cin zarafin da ya ce lumumba ya yi masa ba sai dai an samu sasantawa bayan da lumumba ya karanta wani sabon jawabi da firaministan belgium ya rubuta da kansa a wurin libya farcen abincin dare da aka shirya a wannan rana amma hakan bai kai ga warware wannan saɓani ba saboda tuni saƙon da lumumba ke son aikewa ya gama duniya a wannan rana ce duniya baki ɗaya za ta ƙara sanin kowaye sabon firaministan ƙasar congo elias kokita zombo sunansa na gargajiya kenan an haifi lumumba ne a ranar 2 ga watan yulin 1925 a ƙauyen sankuru da ke tsakiyar ƙasar congo turawan mulkin mallaka na kallon 'yan ƙabilarsa ta atatela a matsayin masu juriya da kuma haƙurin wahala kuma ita ce kabilar farko da 'yan mulkin mallaka suka fara ɗauka domin shiga aikin soji su ne ma farko wajen taimakawa a turawa domin tafiyar da aikin hukuma sannan da yaɗa bushara domin yaɗa addinin kirista mahaifin lumumba yi addinin kirista ne sau da kafa don haka yake shawar ganin cewa wata rana ɗansa zai zama babban fada a coci da farko dai elias kokita zombo ya kasance da ƙiƙi maras fahimta domin kuwa tun ba a je ko ina ba aka kore shi daga makarantar cocin katolika wadda mahaifinsa ya tura shi domin ya koyi ilimi sannan aka kore shi daga gidansu saboda ana zargin cewa ya yi wa wata karamar yarinya a ciki a lokacin yana da shekaru goma sha bakwai a duniya daga nan ne kuma ya canza sheka zuwa bin wata sabuwar ɗariƙa ta daban wato methodist duk da komawarsa a wannan ɗariƙa bai dai samu nasara ba daga nan ya koma koyon aikin likita nan ma dai bai samu dacewa ba saboda ya kasa cin jarrabawar shiga sakandare sai ya yanke shawarar barin ƙauyensu zuwa birni a shekara ta 1943. A wannan lokaci ne ya canza suna daga Elias Kokitu Zambo zuwa Patrice Emery Lumumba bayan garuruwan Kindu da Kalima inda ya aiki cikin wasu kamfanonin haƙar zinari. Patrice Lumumba ya isa garin Stanleyville wanda a yanzu ake kira gane Ya samu aiki a gidan waya cewa post office, amma duk da cewa yana aiki ya ga akwai buƙatar ci gaba da karatu. Saboda haka ya shiga makarantar dare bayan ya samu takardar shaidar shiga sakandare sannu a hankali ya ci gaba da samun horo don zama cikakken dan takarda bayan an naɗa shi mukamin mataimakin shugaban gidan waya a garin yangambi a shekara ta 1946 shekara mai zuwa patrice lumumba zai isa babban birnin kasar wato leopoldville don samun kwarewa a makarantar horas da ma'aikatan gidan waya kuma daga nan ne ma ya samu ƙarin girma. farkon shekarun 1950 Patrice Lumumba na cikin mutane masu faɗa a ji a babban birnin yankin Stanleyville a lokacin babu batun siyasa. An bai wa kowa damar kasancewa a cikin wata ƙungiya ta 'yan yankin da ya fito, ƙabila ko kuma addinin da yake bukata. A lokacin kuwa Patrice Lumumba na jagorantar wata ƙungiyar ma'aikata. A matsayinsa na shugaba ya samu ziyarar ministan kula da yankuna na ƙasar Belgium har a gidansa. hakan nan kuma ya samu ganawa da sarkin belgium wato bodwin da ke wata ziyara aiki a kasar ta congo a watan yunin 1956 ya kai ziyara a kasar belgium bayan dawowarsa an kama shi bisa zargin satar wasu kuɗaɗe sefa 126 na ma'aikatarsa ta gidan waya patrice limumba bai karyata zargin da ake yi masa ba inda ya shaida wa 'yan sanda masu bincike cewa ya yi amfani da kudaden wajen sabunta suturar da yake sanyawa ne shekara ɗaya na zaman gidan yari aka yanke malumin ba saboda wannan laifi na sata bayan an sallame shi a shekara ta 1957 ya bar garin na stanleyville don komawa babban birnin kasar cewa da leopoldville inda wani kamfanin sarrafa barasa ya ɗauke shi aiki a matsayin shugaban sashen tallata hashirsa a wannan gari ne zai zama jigo a siyasance wadda dama shekara ɗaya a baya ya fara shirya mata lura da kamarin harkokinsu na siyasa Patrice Lumumba ya bar kamfanin barasar don mayar da hankalin saka cokam ga neman mulki. Watan Yulin shekara 1958 a bangaren gabar kogin Congo Brazzaville inda shanar de Gaulle ke yakin neman zaɓe game da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a kan ƙasashe nan Faransa waɗanda ke son ci gabar zama ƙarƙashin tsarin ƙasar ko masu son 'yancin kai a nan ne fa Bartolomé Boganda ke cewa. Au nom de cette foule enthousiaste da sunan waɗannan ɗimbin jama'a da ke cike da farin ciki kuma suke nan suna muku tafi tsawon kwana guda da sunan yankunan hudu na aof da al'ummominsu haka da sunana ina wa shugaban gwamnati barka da zuwa a wannan birni a gare mu de Gol shine Faransa. Tabbas Afirka na da nauyin da ya kamata ta sauke na irin mulkin mallakar da Faransa ta yi mata, duk da cewa ya kwato ƙasar shi ta Faransa daga mamayar da ta fuskanta daga waje a wancan lokaci. amma de Gaulle ya yi ƙoƙari ta hanyar tsara muhawara a birnin Brazzaville domin ya fitar da mu daga kangin mulkin mallaka. Wannan ziyara tana ƙara tabbatar mana ne da batun samun 'yancin kanmu, amma cikin haɗin kai kuma ƙarƙashin ƙasar Faransa da za ta dawwama na har abada. Amsar wannan bayanin nawa shine al'umma ke jira daga gare ka. Wannan abu ne mai yiwuwa kuma ya zama wajibi a yi shi cikin gaggawa. A yau shekaru sha takwas kenan da ka zo a wannan wuri. A lokacin Faransa na fuskantar barazana daga waje, kuma cikin haɗin kai tare da umarninka ne muka yaƙi abokan gaba har muka kai ga yin nasara sannan muka kwato uwar mu. a yau dai ni ke wannan magana kamar dai a shekarar arba'in. kai ne sa'ar mu ta ƙarshe don cimma muradinmu na samun 'yancin kai don haka jama'ar waɗannan yankuna da ake kira aof sun zaku sosai domin jin maganar da za ta fito daga bakinka magana ƙarara ba tare da rufa-rufa ba a game da wannan batu kuma za mu baka amsa sa a zaben raba gardama na ranar 28 ga watan Satumba. Allah ya ja zamanin de Gaulle, Allah ya ɗaukaka tsarin jamhuriya. Vive de Gaulle, vive la République! Batun kyautata rayuwar al'ummomin yankunan Afirka da ake yi wa mulkin mallaka, wannan ra'ayi ne da zai yaɗu a yankin baki ɗaya. Lallai wannan shawara ce mai kyau. kuma wannan tsari ne muke son bajewa a kan faifai domin kowa ya zaɓa wa kansa mafita shine tsarin zama a dunkule waje ɗaya kuma a cikin haɗin kai wannan tsarin na nufin cewa ƙasar da ta yi muku mulkin mallaka da sauran yankuna za su ci gaba da rayuwa a tare a ƙarƙashin tsari ɗaya amma kowane yanki zai kafa gwamnati mai cin gashin kanta wannan tsari ya kunshi tsaro siyasar harkokin waje tattalin arziki shari'a ilimi da kuma sadarwa wannan tsari na da hukumomi kama daga shugaban haɗin kan yankuna sai majalisar shawara ta haɗin kai wadda za ta rika zaben shugabannin yankuna tare da ministoci masu kula da harkokin bai ɗaya. sai majalisar dattawa da za ta kunshi wakilai daga dukkan yankuna ciki har da faransa sai kuma wata hukumar sasanta rikici da zai iya faruwa tsakanin bangarori daban-daban wannan shine tsarin da zan gabatar wa kowa a duk inda yake cikin wannan yankin ga masu buƙatar samun 'yancin kansu kuwa nan take suna iya samun shi ba wata matsala faransa ba za ta yi adawa da hakan ba La métropole ne s'y opposera Duk ƙasar da ke buƙatar samun 'yancin kai na iya ƙara ƙuri'ar kyan amincewa da tsarin da muka gabatar nan take ta sami 'yancinta. Wannan na nuna cewa yankin zai fara tafiya da ƙafafuwansa duk kuwa da irin matsalolin da za su iya cin karo da su. Faransa ba za ta yi adawa da samun 'yancin kanku ba. shugabanni irin su ahmed seku ture na gini sun buƙaci samun 'yancin kai nan take yayin da a faransa ke son baiwa yankuna 'yancin kai a bangaren belgium kuwa san ba a tsara wannan sakin ragama ga yankunan da ke karkashin ta ba tana hasashen sai nan da gwamman shekaru masu zuwa ne za ta yi hakan wannan shan kafa da ake yi san patrice lumumba ba zai taɓa amincewa da shi ba nous sommes pas contre les blancs ba wai muna kyamar farar fata ba ne haka ba mu adawa da turai kawai muna adawa ne da mulkin mallaka mulkin rashin adalci da musgunawa mulkin wawashe arzikinmu abin kunya a wannan karni na ashirin da ake samun ci gaba watan oktoba 1958 lokaci ne da aka kafa jam'iyyar mnc inda patrice lumumba ya naɗa shi a matsayin shugaba duk da cewa akwai abokan tafiyarsa irin su albert kaloji joseph galula joseph ilewo da sauran manyan 'yan kishin ƙasa waɗanda a gaba za su zame masa abokan adawa a wannan shekara ce dai zai ziyarci birnin accra na ƙasar gold coast inda zai tattauna da ɗan kishin ƙasa kwame nkrumah wanda yake koyi da shi a wannan muhawara ta ƙasar da ake kira ghana a yanzu lumumba zai kulla hulɗa da wasu shiga-shigan afirka irin su gamal abdul nasir na ƙasar masar da ahmed seku ture na ƙasar gini daga wannan lokaci babu abin da ke gaban lumumba sai batun samarwa ƙasarsa 'yancin kai dawowarsa daga taron ghana lumumba ya canza buƙatar ta ƙara fitowa a fili ƙarara. Mun fi buƙatar 'yanci cikin talauci da mutunci a maimakon arziki cikin bauta da wulaƙanci. Cikin wannan yanayi ne tarzomar hudu ga watan Janairun 1959 ta barke a dandalin nasara da ke birnin Leopoldville da a yanzu ake kira birnin Kinshasa. A watan Oktoban wannan shekara ne duk da hannun da mahukuntan Belgium suka yi jam'iyyar mnc ta lumumba da wasu ƙananan jam'iyyu suka gudanar da taro a stanleyville inda suka bukaci a baiwa ƙasar 'yancin kanta nan take yayin da 'yan sanda ke ƙoƙarin kama lumumba a gun wannan taro magoya bayansa ne suka ja daga don kare shi lamarin da tilastawa 'yan sandan buɗe wuta tare da kashi da dama daga cikin magoya bayansa kusan mutane 20 aka tabbatar da cewa sun mutu a wannan rana bayan kama shi an yankewa lumumba hukuncin ɗaurin watanni shida wannan na faruwa ne a tsakiyar watan janairu 1960 bayan jerin tarzomar da aka yi a kasar congo abubuwa sun canza kishirwar samun 'yancin kai ta shiga zukatan 'yan kasar kuma da wuya yanzu a iya murkushe wannan bukata yayin da patrice lumumba ke garkame a gidan yarin yankin katanga mahukuntan belgium sun shirya taruka a birnin brussels tare da wasu 'yan aware inda suka bayyana cewa suna tattauna batun makomar yankin kongo ne amine da masu adawa da lumuba da ke halartar taron dukkanin sun yi baki ɗaya da suka buƙaci cewa dole a sako shi domin kuma ya kasance wurin wannan taro mahukuntan belgium sun sake shi shugaban jam'iyyar mnc zai baro gidan yari kuma bai tsaya ko ina ba sai kan kujerar taro da zuwansa birnin brussels lumumba zai yi sabo da wani matashin ɗan jarida mai suna joseph desire bubutu kaunar da yake nuna wa lumumba ta sa ya liƙe masa da cikin kankanar lokaci ya zama makusancinsa mabutu na bayar da labarin haduwarsu duk da kasancewa ta ɗan jarida haɗuwa ta da lumumba ta sa na watsar da komai na rungumi siyasa lokacin da lumumba ya zo tattaunawa da hukumomin belgium akan batun baiwa ƙasarmu 'yancin kai kasancewa ta a brussels ya mayar da ni magatakardansa na musamman. Bayan wannan tattaunawar ce mahukuntan Belgium ta bakin ministan da ke kula da yankuna suka amince da baiwa kasar Congo 'yancin kanta. Sai ku tarbe mu a shirinmu na gaba. Yanzu kan a madadin Olivier Raoul, Dolphin Bisho da kuma Alain Foka da ma'aikatan sashen Hausa na RFI Abdulkarim Ibrahim shikal ke cewa da ku a huta lafiya. thank you